سيدنا ونبينا وحبيبنا واسوتنا ومعلمنا قائد دربنا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن الممات الى يوم الدين ما بعد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم تقص توتر يمان الآخرة يوم سأل القرآن يتكلم في الثلاثين دجال ألا سنسايا أنا مثلا في مسجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله ومشي قبل درس الذي كان فيه البركة أسئلة إفادة شباب الشيعة إلى الحق الشاب بكتبياني بياني أحد حقيقين شيعة da kuma mayar da martani a kansu ta hanyar tambaya za mu tashi tambaya ta tamanin da uku بالغ لقد نازع الأنصار رضي الله عنهم أبا بكر ودعوا إلى بيئة سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وقعد علي رضي الله تعالى عنه في بيته لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فلا يخلو جوع الأنصار كلهم إلى بيعة أبي فتح من أن يكون بسبب من هذه الأسباب معنى يتي لقد نازع الأنصار رضي الله عنه حقيقة متى نمدين فقه سنجا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 لقد نازع الأنصار رضي الله تعالى عنهم أبا بكر رضي الله تعالى عنه أفرق لما ريبايا من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا رجل أن تارو أواني جدا يومن أي مكن أكن يا جائر أفتد دوان تجي جاجي من ذن الله صلى الله عليه وسلم ألم رجاقورنش الأمة با ألم رجاقورنش وحيي با domin daga rasuwan manzo Allah da sallama babu sauran wahayi amma kuma shugabanci na musulunci yana to da aka je wannan gida mutanen Madina fanko sun so su zaɓi shugaba daga cikinsu wanda ake ta mishi Sa'ad ibn Ubada radiyallahu ta'ala anhu har ɗaya daga cikinsu ya miƙe ya ce to su suna ganin shugabanci zai fito daga mutanen al-ansar wato mutanen madina suka ce da annahum humul ladina awa wa nasaru domin su ne waɗanda suka ba da mafaka ga muhajirun kuma suka taimaki manzan Allah sallallahu alaihi a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi aka fitine shi da shi da takabbansa a garin Makka da suka ga a'a haka ba za ta yi ba sai suka mai da cewa Inna aliyun wa minkum aliyun ya zama a zaɓi shugaba daga cikin mu kuma ya zama akwai shugaba daga cikin ku wato mutanen Madina zama suna da shugaba sannan kuma mutanen Makka su ba su zama suna da shugaba سجدنا ya tashi ya jawabi ya tashi ya jawabi ya tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa. al-khilafatu min quraish cewa shugabanci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga quraishawa zai fike to shi ne abin da malai yake nufi cewa a farkon lamari mutanen Madina sun so su ja a game da al'amarin shugabanci Waje da'u ila bi'ati sa'ad ibn ubada suka gayyaci cewa a zo a yi ma sayyidina sa'ad ibn ubada radiyallahu ta'ala anhu mubaya'a a matsayin shine khalifa wa ka'ada ali radiyallahu ta'ala anhu shi kuma sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu a farkon al'amari sai ya zauna a gidansa la ila haula baya tare da mutanen madina wa la ila haula sannan baya tare da mutanen makka al-muhajirun sayyidina abubakar shi ne bayyana ra'ayinsa ba bai ce yana tare da mutanen makka muhajirun ba sannan bai ce yana tare da mutanen al'ansar ba to shi ne sai malam ya ce fala ya zo rudu'ul ansar kullihim ila bi'ati abi bakr min an kuna bi sababin min al daga baya mutanen madina suka dawo suka yi masayidna abubakar radiyallahu an anhu mubaya'a to shi ne ma yake cewa dawo wasu da suke masayidina abubakar mubaya'a to wannan dawowar ba ta fita daga ɗaya daga cikin sabubba guda uku da zai ambata al'awwal an yakuna bil quwwa ko dai a ce sai na abubakar da ƙarfin tsiya ya matsa musu ya ce dole su zo su masa mubaya ɗaya ke nan au an ya kuna an zuhuri haƙƙi abi bakrin bil khilafa ko kuma mutanen madina sun ga cancantar a je su yi masai na abubakar mubaya'a ne a matsayin shi ya fi tantanta shi ne ya fi gaskiya a kan ya zama khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa aujaba zalika adin qiyada bi bi'atihi sai wannan ya jawo suka jawo suka je suka masa mubaya'a cewa sun fahimci sayyidina Abubakar shi ya fi tantanta da khalifanci wannan sababi na biyu da zai iya yiwuwa na uku aw fa'alu zalika bi ma'anan ko kuma ya zama sun yi ne kawai saboda ba komai haka nan kawai ba dalili suka ga bari su je su yi mubaya'a da kansu ba matsa musu aka yi ba ba da kansu suka ga cewa sai dina abubakar ya tantance zama khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a'a haka nan kawai wala sabila ila qismin rabi'i malam yace babu hanyar da za a kawo fuska ta hudu biwajhin min al-wujuh da kowace irin fuska daga cikin fuskoki waɗannan su ne dalilai guda uku dole ɗayansu su ne yamma ko dai an matsa musu ne da karfin tsaye aka ce sun je sun mace na abubakar baya wanda ba zai bayani kan wannan nan gaba ko kuma su ne suka ga cancantar sayyiduna abubakar da kasancewarsa shi ya fi gaskiya ya zama khalifa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma kawai sun yi haka ne ba dalili haka nan suka ce bari su je ki masjid na abubakar mu baya fuska ta uku nan ma da yake babu fuska ta hudu to bari mu ji shi yake fa in qala shi'atu idan yan shi'a suka ce inna ma baya'uhu bil quwwa ai sun yi masjid na abubakar mubaya'a ne saboda karfa karfa da sayyidina abubakar ya mutu in yan shi'a sun ce haka sun ce sai na abubakar ya zara takobi ne ya ce ba mutanen madina duk wanda bai zo ya mun mubaya'a ba to makomarsa ita ce in lauyansa da takobi idan yan shi'a sun ce haka ba hada kadibun ya ce wannan duk zunzurutun karya ne abu ne da tarihi zai ƙaryata shi abu ne da bai tabbata a tarihi ba لأنه لم يكن هنالك قتال domin ba a samu wani yaƙi ba da ya abu wala tadarubun sannan ba a samu bige bige bige ka ba wala kibahun babu zage zage da aka yi wala tahdidun babu kashedi da aka ma wani wala silahun babu kuma makami ko fara ɗaya da aka yi amfani da shi domin tabbatar khalifancin sayyiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu kaga wannan kenan wannan tarihi ne tabbatacce dan shi'a ba zai iya kawo maka riwaya kwara ɗaya ba daga kowane littafi da za ta tabbatar da wannan da'awar taka cewa sai na abubakar ya matsa ma mutanen madina cewa dole su zo su masa mubaya'a kun ga ko da a nan muka tsaya fuskoki guda biyu suka rage mana an kora fuska ta farko fuska ta farko ita ce aka ce sayyiduna abubakar a ce ya matsa ma mutanen madina ne farko da basu masa mubaya'a ba tilas daga baya ya zara takobi ya yaƙe su yace ko da sai sun masa mubaya'a suka zo suka yi masa abinda ake ce maka al-mulku an tariqil qahri wal ghalaba samun mulki ta hanyar mutum ya zama shi yake da rinjaye sojoji na tare da shi 'yan sanda na tare da shi kotuna suna tare da shi idan mutum ya mallaki wannan a ƙasa to ya zama shugaba ko kowa ya yadda ko kowa bai yadda ba kun ga wannan fuska an gore ta saura fuskoki biyu fuska ta biyu ita ce a a mutanen madina da kansu suka ga cancantar sai na abubakar da khalifanci suka je suka masa mubaya'a fuska ta uku ita ce a kaddara cewa a'a ai haka kawai suka ga dama su je su ba wata ma'ana ba wani dalilin da ya ja su suka yi haka ba matsa musu aka yi ba ba sun ga ya cancanta ba ne haka nan kawai suka je suka ce yanzu waɗannan fuskokin su suka rage mana to sai ma ya ci gaba da rusa a farko ke ce wa mu'anu korarren abu ne an yarhabal anzaru a ce mutanen madina su tsoron wani wa hum asjad min alfai farisi alhali sun fi adadin siyasi in za a kirga ba ƙwararru a yaƙi a cikinsu jaruman cikinsu sun fi dubu biyu jaruman madina waɗanda an san su a yaƙi da iya kai farmaki da fuskantar abokanan gaba to jaruman su sun fi dubu biyu to ya za su ji tsoron kai na abu bakar rabi Allah ta'ala an sannan abqalun kulluhum sannan dukkanin su jarumai ne su mazaje ne su da wahidatun kuma dangi daya قد ظهر من ma ما ma مرمى وراءه jarumtakarsu ta bayyana abin da ba wanda zai iya jefa wata shakka a game da jarumtakar mutanen Madina. An miƙa wuya kan cewa mutanen Madina jarumai ne, ba su jin tsoron kowa to ya za a matsa musu a ce sai sun bi sai na Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu dole ya zama shine khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa huwa annahum baqaw thamaniyata awamil kuma sun tabbata shekaru takwas mutafilatan a jere muharibina li jami'il arab fi abtar biladihim suna masu yakan larabawa ga baki daya a dukkan garuruwan larabawa تقيم ومن تقص كل موطنين على الموت سني قويا سجباتي اي زواج اخوة سني جدو متو متعرضين قم سن جدا اما متو ذاتي في جدو متو مع ذلك تارد حكا للحرب مع قيصر سكياكي تعرض قيصر قيصر شيني في الغم ترى كنا مباوة ma kaisar rumi tare da kaisar na rumawa suka yaki da shi bi bukuta ta wa ghairiha sun yaki da da kaisar na rum a garin mukuta yaki ne da aka yi a shekara ta takwas shahararren yaki wanda maza Allah ya sa shi wa guda uku shugaban farko shine sayyidina zaid an harita yace idan an kashe shi to sayyidina Ja'far ibn Abi Talib ya karbi tuta idan aka tafi sayyidina Ja'far ibn Abi Talib to na Abdullah ibn Rawaha ya karbi tuta Na Abdullah ibn Rawaha shine mutumin Madina a cikin wadannan amma da Zaid dan harita da ja'afar dukkanin su muhajirai waɗannan mutanen kuma wajen yawancin waɗanda aka tafi da su yaƙi a wannan lokacin duk mutanen Madina ba su ji tsoron wannan yakin ba an san kuma yadda humawa suke da shiri na yaki sun fi larabawa ƙarfin makari, sun fi su ƙarfin shiri sun fi su ƙarfin soja sun fi su dabara ta yaki amma kuma mutanen madina suka fuskance suka yaki da su sai a ce waɗannan irin mutanen ne za a ce sai ina abubakar shi kaɗai ya maka musu ya fi ruru cikin masa mubaya'a kaga wannan daga ci wanda ya san tarihi sai dai idan an jahiltar da mutum bai san tarihi ba sai a faɗa masa wannan tatsuniyar sai ya yarda muhalun an a aba bakr kokarin abu ne a cikin waɗannan mutanen su ji jinna abu abubakar wa ne da mutane guda biyu aka ya ma abu waɗanda suka zo tare da shi mutum biyu sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu da na umar da sayyidina Abdurrahman ibn Auf su suka taho a zo a yi wannan mutuntun nawa za a fitar ya zama shi ne magajin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a khalifanci to ya zai a ce tarin irin waɗannan mutanen da suke tsoron mutane la yardu ila ashiratin kathira sannan sai na abubakar dangin sa ba su da ƙarfi sai na abubakar a cikin laraba dangin su ba su da ƙarfi domin shi yana cin banu tayi banu mutaim a cikin laraba ba su da karfi ba su da karfi kamar kabila sai na abubakar a sai na umar ce rabi Allah ta'ala mu banu adi su ma ba su da karfi a cikin laraba kuma bugu da ƙari ko da dangin sai na abubakar ai ba a madina suke ba a maka domin shi ba muhajiri ne ya bar danginsa a maka ya dawo madina to kaga irin sai na abubakar da irin karfin da yake da shi ba za a ji tsoronsa ba irin mutanen madina ba za su ji tsoronsa ba balle har ya musu karfa karfa ya musu kama kariya ya ce dole sai sun masa mubaya sannan su masa mubaya ina jin mun gane wannan wala ila mawalin sannan ba yi da wasu garori ba yi da wasu shuwa ba ba yi da wasu bayi waɗanda ya yanta su waɗanda suke jibinta al'amuran su gare shi wala ila aqabatin wala malik sannan ba yi da wata ƙabila mai ƙarfi, sannan ko ba wata dukiya yake da ita ba kare irin wannan ya zai a ce an matsa ya matsa ma wasu mutanen da suke da jarumai sun fi dubu biyu a ce matsa musu ya saka masa mubaya'a kaga ba zai yi ba yanzu misali na duniya misali da ke faruwa yanzu ka kalli mutanen mata can da titi ya juya mulki shi ne ba gaban sojoji har ya zama marshal fit marshal dan yana general ne gudun mulki ya zama fit martin. Fit martin karshen soja ke nan amma har yau ba tuna baka kare ba a kasa shi ke da sojoji amma har yanzu har yanzu ba a zai su ya fito ma karfi shugaban kasa ya yi kaya yana son ya fito karfi shugaban kasa amma har yanzu ba tuna ake a kasa to ka ɗauki wa'in wannan misalin ka kamanta ni da wannan فيرجعوا إليه وهو عندهم فيرجعوا إليه بل ليه وأن نمكا نوجد أكد كوما زواج وأن نأبوه أن أكل الصعبة وهو عندهم مبدل كوكما فيرجعوا إليه بل ليه أمكا نم مدينة كوما زواج سيدنا أبو بكر وهو عندهم مبدل الحالي أو ذنسل يقلنا لشيبة يدل الشيبة في أتيامة أعبد من الحفظ يعني بيد دنكي باين الزيادة su kuma suna da ƙarfi suna da dukiya gonaki duk nasu ne a ce ya matsa musu sun masa baya a wannan bai kamata a faɗa musu sun hankalce ya ɗauka bal ba ya huru bila taraddudin wala tabwil amsa ne kawai ita ce tabbas sun masa mubaya'a ne bila taraddudin ba dan suna da shakka game da shi ba wala tabwilin ba kuma sun masa mubaya'a bane saboda ita. a sun masa mubaya'a ne saboda sun ga shi ya fi cancanta ya zama khalifa bayan manzon Allah sun sama saboda hujjojin da suka tabbata na zahiri cewa sayyidina Abubakar shi ne yake da ahadiyya ya fi cancanta ya zama khalifa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam dalilai sun nuna cewa sayyidina Abubakar shi ya fi cancanta ya zama khalifa bayan manzon Allah sallama shi ya sa mutanen Madina al-Ansar suka yi masa mubaya'a sannan sai malam ya ɗauki hujja magana ta biyu ko ta ƙarshe wa kazalika haka nan yabqulu zai zama abun banza labari na ƙarya an yarji'u an qawlihim wa ma kanu qad ra'awhu min anna al-haqq haqquhum wa an bi'at ibn amlihim yace zai zai zama bataccen abu a ce sun dawo sun yi masayidina abubakar mubaya'a tare da abin da suka gani na cewa ɗaya daga cikin dangin su shi ya fi cancanta ya zama khalifa in sun tabbatar da cewa sai na sa'ad ibn ubada shi ya fi cancanta ya zama khalifa to mutanen Madina ba za su iya ya da sa'ad ibn abi sa'ad ibn ubada je su zabi sai da Abubakar ba shine sai ce fa min al-ruhani abu ne ittifaqu ahwa'i هذا العدد العظيم أتي تنزوشي ونن عدد من يوى يتارو ya ما na أنه باطل akan abin da suka san cewa ba tacce ne duk kuma su zo kawai su bi inna rijibi su bi wannan ba tattan abin alhali sun san ba tattan abin duna khawfin ba tare da wani tsoro ba yabbaruhum ila dalika wanda zai tunkuɗa su zuwa ga haka ba tsoro suka ji ba a haka nan dukkanin su kuma sun san ɓanna ne wannan abin kuma suka yarda su yi tufaki su je su rufe na abubakar rabi Allah ta'ala anhu alhaji sun san cewa ba shi tantance zama khalifa ba mun gane wa duna tabi'i sannan ba fadayin wani abu suke yi ba Ya yata'ajjalunahu wanda suke gaggawar cewa su same shi min na dukiya au jahin ko kuma na wani matsayi zai zama lalataccen abu a ce haka nan kawai sai su inna rigidi ba dukiya za a masa sai ka abu karfe da dukiyar da sai ba wani ya same shi sai na abubakar ba da karfin da zai ce wani dole sai ya masa biyayya ya ji shi ba ba yi da wani sannan adadin mutanen madina a ce wannan adadin mai yawa jaruman su kawai sojojin su manya manya sun fi dubu biyu a ce a a haka nan ko sai suke yin rigiri sun san sai na wukan bai ta sai zama khalifa ba amma ta suke su kuma a cikin su a kasa gani a kasa samun wanda zai zo ya ce wannan abun ba za mu yarda da shi ba wannan kayan kokarin abu ne ثم يسلمون كل ذلك إلى رجل sannan su ɗauki wannan al'amarin da baki sai su je su miƙa shi zuwa ga wani mutum la ashirata da ba yi da wasu dangi masu ƙarfi wala gan'ata sannan ba shi da waɗanda za su hana a cutar da shi wala hajiba sannan ba yi da sojan da ke tsare shi wala harata sannan ba yi da gurra ba yi da masu tsaronsa a da ba da yi a kofa gidansa kaji kofin da aka yi da ba mai tsaron su ba mai tsaron su sai tana abubakar rabi Allah ta'ala anhu ba mai tsaron sa sai tana umar rabi Allah ta'ala anhu ba mai tsaron sa idan ya zuba ci kawai sai koma gefe sai koma bayan gari ya farce shi ne sarkin farisa ya aiko da sarka bai shi zuwa da sayyidina umar su ta'ala anhu ya aika masa da ɗan saƙo ɗan saƙo ya zo bayan gari ko sai ta da wani mutum na bacci a bayan gari a kan kiyesu taron bakka na hudu sai ta shi, jan jan sai na umar ya tashi firgiji. shi ne sai ya ce masa za ka kai ni gidan tarcin su ga shi akan abun hawa mai daraja sai na umar ya fito mu shi ɗan saƙon sarkin farisa yana kan abun hawansa shi kuma sai na umar yana halifa yana tafiya a gaba kamar ba su shugaban duniya ba shugaban kasa ba shugaban duniya ya yi a lokacin suka taho suka tafi ya zo bakin ƙofa da ce nan ne gidan ne ce kai ko ne kai kuma ci bai take ka bane gidan shugaban ku nace sassun ku nace sai ga gidan nan bai ga soja ba bai ga yan sanda ba bai ga masu tsaro ba sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu ya shige ya fito sai ce ne ke tafa da kai sai ce kai wai ke har yanzu dai ina jin kuma cin nan da kake yi ba ka ne ke kamar kana ma gaji na ce sarkin ku za ka kai ne yadda ai ce ni ne nan ke sai ga an an ana kama sai na kuma ku kai wani yana dubawa yana sa a ke tabbatar da fa sai na kuma rabbi Allah da ala an shi ne baka ji sai ni kauya to har shi ne wata magana yake cewa aminka lamma aqamta al-adla bainahum فنمت نوم قليل العين هانيئا sai ce aminta ka sauka a mutu? ba ka da wani tsoro lamma aqamta al-adla bainahum lokacin da ka tsaye da adalci a tsakanin mutanenka wani ta nau wa tsariri da aini haniha ba ka na yanzu kana ta barcin ka hadda mai shani kana da natsuwar zuciya ba ka jin tsoron komai to irin waɗannan ba su ne shugabannin musulunci irin su ne sai na abu umar rabi Allah an irin su ne sai na abu bakar to ba su da shi wala kafra sannan ba yi da wani tsakan jini ne, katon gini da ake ma manya-manyan shugabanni sai a ce ba a san iyakar ɗakunan da ke gidan ba saddam da kai kafin ya kafa a kashe shi ana ba da labari an ce kullum akwai ɗakin da yake canza in zai ba. saboda tsabagen tsaro in ana tsammanin yau ya kwana a wancan ɗakin to gobe ba nan zai kwana ba nan inda ba a zaka zai kwana ba a nan zai kwana a ƙarƙashin ƙasa wata rana ya hau jini ne cancan sama wani wajen komai da kuma haka mafi yanci shugabannin duniya haka suke shi ne sai ce wala kasra mumtani'a fihi sannan babu wani babu wani babu babu wani bene wanda aka hana mutane su kai zuwa gare shi wanda yake son ya kai zuwa gare shi an ba shi dama sai ya zuwa ya je gana da shi ya gan shi wala mawali wala mana. sai suna abubakar radiyallahu ta'ala mu ba yi da wasu mawali ba yi da baruri waɗanda suke mata hidima masu tora ma gwamnati nauki da yawa sannan wala mana ba yi da dukiya to ya za a cikin waɗannan dumbin mutanen a ce sun bi shi ne saboda ya matsa musu alhali zai da abin da zai matsa da shi ba da ce wa in qad fasala kullu hada idan duk wannan ma'anar magana da in shi'a suke faɗa cewa ai sai na ambata rabi Allah ta'ala anhu ya matsa wa mutanen Madina ne ya amfani da ƙarfi ne ya sa su kila suka masa mubaya'a idan duk wannan da'awar ta ɓaci ta ƙare فلم يبق إلا أن to babu abin da ya rage face a ce lallai mutanen madina innama rajau ila <coughs> bi'at abi bakr radiyallahu ta'ala anhu sun dawo ne sun fa sayyidina abubakar mubaya'a li burhani haqqi saboda hujja ta gaskiya sahha da hum wacce ta inganta daga gare sun tabbatar da hujjojin da suke a ƙasa cewa sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu shi ya fi cancanta da khalifanci to waɗannan hujjojin suka kalla suka tabbatar su masa mubaya'a kuma suka bi shi amin nabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan hujjojin na ishara daga manzon Allah sallallahu alaihi daga cin abin da aka yi amfani da shi aka tabbatar da cewa sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu shi ya fi cancanta da khalifanci akwai hadisai akwai isharo'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da wata bukata manzon su ne ce ta je ta dawo sai ta ce idan na je na dawo ba ka da rai ba, sai ce ki wajen sai na abubakar wannan tana ɗaya daga cikin hujjojin da sahabbai suka yi amfani da ita ko suka yi amfani da su domin tabbatar da khalifancin sayyidina abubakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da lafiya yace muhu ababakir fal yusalli bin nas ku umarci sayyidina abubakar ku ce sallah ga mutane na na isha radiyallahu ta'ala anha iyarta inda za ka san zukatan sahabbai zukata ne masu ƙarfi sai ta ce ya ma'aikin Allah babana zuciyarsa tana da rauni idan ka ce ya tsaya a gaban ga mutane alhali ba ka da lafiya zuciyar shi ba za ta iya ɗauka ba zai ta kuka a cikin sallah manzala sun mai yace muhu a babatun fa tusalli bin nas fa inna kunna fawatibu yusufa sai ku ce sai idan abubakar ya sallah da mutane ku da yan uwan annabi yusuf aka sa sai idan abubakar radiyallahu anhu ya rika sallah da mutane har ranar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya je sai idan abubakar na sallah da mutane sai za a muka zuwa ja da baya zan da mutum ya ce masa makanat ka tsaya a wajen da kake to masu riwaya suka ce sai ya zama manzon Allah sallallahu alaihi ya ci gaba da yin sallah amma kuma sai dan Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu baya cikin tsawon shi zai sa sakun ko sannan ba tare da manzon Allah sallallahu ya tsaya ba kan ba shi bane ba sai ya zama idan manzon Allah sallallahu alaihi da ya ci gaba da sallah idan ya faɗa abu muryarsa ta yi kan saboda rashin lafiya sai sai na abuwa kai rabi Allah ta an ya ɗaga murya wanda ka ga anan ne aka samu asalin zakaranci idan muryar liman ba ta da kyau in muryar liman shaƙaƙƙiya ce ba a jin karatunsa ko ba a jin kabbararsa to sai a samu wani ya zakara amma haka nan ba shi ba ta ta muryar liman ta fi kala dan ba za shi sai kuma a ce wani ya rika ya zama zakara liman ya ce Allahu akbar da karfi shi kuma wani a ce Allahu akbar wai na da wannan tsabagen bid'a tsabagen bid'a amma inda dalili ko ga shi ce a yi ka'ida usuliya tana cewa al-hukmu yazuhu ma'a al-ilm wujudan wa adama kullum hukuncin musulunci yana tafiya da dalilin da zai sa a yi shi idan akwai dalilin da zai sa yi wannan abin sai a wato idan liman muryarsa ba ta da lafiya ko kuma shi bai da zafin murya ba a jin muryarsa ba zai dagawa ba to shi ke nan sai amma haka nan babu dalili sai a zo ana yi sai ne sai ana yi a maka duk wanda ya ce ana yi a maka ya bi aqidan maka maka ce ta tauhidi ta sosai ya za ka bi maka a zakaranci da madina su ka bi su a su shi ke nan ya daidai na biyu kuma maka ba hujja ba ce madina ba hujja ba ce Allah bai ban mana maka mu ba an sha yin waɗannan bayanan ba komai ba ne za a ce an yi a maka sai a ce daidai ne Allah bai ban mana mun baka ba bai ce alaikum bi ahli makkata ba bai ce alaikum bi makkata wal madinati ba cewa alaikum bi sunnati shi kenan abin da ya tabbata a suna a yi abinda kuma bai tabbata a suna ba a bashi shikenan an huta wanda ka shirya tattauki la shahadi ba mutanen Madina sun sun sun bi sayyidina Abubakar bane saboda ijtihadi kajtihadin kamar irin ijtihadin da suka yi na su so na Sa'ad ibn Ubada ya zama shine khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a akwai nasota na ishara da suke nuni cewa sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu shi ya fi tantanta da khalifanci bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kaura wala yadhallin ka dhunulihim kuma suka yi huku suka yi wasu sun yi watsi da zato irin zace san da suka yi suka ga cewa sai na sa'ar shi ya fi tantanta zama khalifanci sai suka gwada suka ga hujjojin da suka tabbatar da khalifancin sai na abubakar ba su yi kama da irin zace-zace irin nasu ba na da suka so sai na sa'ad bin ubada radiyallahu ta'ala an su zama khalifa ba da yake fa idza batala an yakuna al-amru fil ansari wa zalat riyasatu anhum idan magana ta kare akan cewa tabbas mutanen Madina sun fahimci cewa ba su suka tantance su zama khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba faman ladhi hamalahum kullahum awwalahum an akhirihim ala an yattabiqu ala jahd nafs an-nabi sallallahu alaihi ala khilafati ali to menene ya ɗauki mutanen Madina har a ce tun daga farkon su har na karkan su في اتفاقي أكان كمسع نصوصا لسك تفتح سواتنا علي daina من يمكن تلك إذا ما كان يفضل أقوى أن النصوصا من يساعك kaji a ce babu wannan nasusan kenan daga baya aka kirkire su aka sa su aka ce annabi sallama ya zama khalifa bayan ko kuma wasu nasusa aka ɗauke su aka yi musu wata fassara فاستعبوا الظلة أغتاعنا منهم كجيبا حتى آيات الفحال ومن المحال أن تتفق آراؤهم كلهم على مغولة من ظلمهم وغطبهم حقهم sannan kuma koraren abu ne a kan cewa mutanen majina su ci tufaki su ke musulun jirage muka ake ai kaga misali idan misali an ce mutanen Madina a musu sai ina Abu Bakar ne suka masa baya wa ya kwace musu hakkin suke to me yasa daga baya kuma za su dawo ga baki ɗan su yi baki su baki shi alhali shi ya zalunce su ya kwace musu hakkin ga wannan ba zai to wannan shi ne abinda ba da yake cewa a wannan tambaya mutanen Madina farko lokacin da aka je mitin din farko domin zaɓen wa zama khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen Madina sun kawo ra'ayin cewa ɗaya daga cikin su ya zama shine khalifa shine Sa'ad ibn Ubayd to shine ma da yake cewa a ah, daga baya kuma da aka faɗa muku hujjojin da suka ga tabbatar da cewa sai na Abubakar shi ya tantance da khalifanci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi to amma ɗan shi'a suka ce ba haka bane sai suka ce ai sai dina abubakar ya matsa musu ne suka je suka masa baya shi ne sai ba da ya ce sai dina abubakar din da ya tafi da mutum biyu su uku suka je ɗakin mitin ɗin ya za a yi matsa ma mutanen madina waɗanda su suka kira mitin ɗin kuma suka yi cincirin kuma suna da jaruman sojoji sun fi dubu biyu sannan sai dina abubakar din nan ba ya da dukiya ranar da sayyidina abubakar ya rasu tufafi ya bari a duniya duk da khalifancin da ya yi shekaru biyu da watanni shida riga biyu ya bari da sabuwa da tsohuwa ko kaya biyu ya bari da tsofaffi da sababbi da sababbi ya ce idan ya rasu abin da za a sa masa a yi masa da kafani da tsofaffi ya ce ku kuma magadana ku ɗau sabo sabo ya fi cancanta da mutum ne rai shi ne wata na abubakar din nan mun fahimci wannan to ya za a ce irin wannan da bai da dukiya bai da dangi masu ƙarfi ya matsa ma mutanen da suke da dukiya gonakin madina din nasu sahabi yake ba da labari Rat ibn Khadij radiyallahu ta'ala anhu yace nahnu aktaran aw nahnu aktarul ansari aqlan ya ce mu danginku mu muka fi yawan gonaki a madina sai ka samu ba irin waɗannan gonaki ƙananan gona kasuwa irin wanda manya-manyan gudunjiyar suke sun yi ritaya irin wannan gonar da komai akwai a cikin ta irin ta mutanen madina suke da ita har dukiya za su ci to ya za a ce sai an maka tattabe da komai ya matsa masa a hankali zai kama wannan kaga ya kamata a fahimci wannan tambaya ta arba'in da 44 bima anna ababakr wa umar radiyallahu ta'ala anhuma qad najaha fi tanqiyati ali radiyallahu ta'ala anhu an al-khilafa kama ta kuma shi'a idan aka ce kamar da yan shi'a suke cewa da sayyidina abubakar da sayyidina umar sun yi kokari wajen su nisantar da sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu daga khalifanci kamar yadda yan shi'a suke cewa فما هي المكاتب التي حققوا حققوا حققوها لأنفسهم وأكاو أبوهم أن تتكبشا مكانسو na duniya ai shugabanci duk mutumin da ya nemi shugabanci ai yana yi na duniya duk mutumin da zai nemi shugabanci shi yasa abu duk aka ce kakkan yi ba kakkan nemi shugabanci na asali to me da sai na abubakar da umar da sauran sahabbai suka saman makan su ne suka bari a duniya ai akan cewa ne yayi gwamna amma bayan ya sauka yana da biliyan kaza yana da gida kaza a Abuja yana da gida a kaza to da sai ina Abubakar da sai ina Umar idan kamar yadda ƴan Shi'a suke cewa sun tura sai ina Ali ne suka ba kansa mulki wai ne suka sama bayan sun gama halibanci ɗaya ne shekaru biyu da watanni shida da ƴan kwanaki yaran ya rasu kaya biyu ya bari tsofaffin kaya da sababbin kaya ‘ya'yansa suna da rai wani gado suka sama sannan sai na umar Al'adu, ta'ala an kashe shi aka yi bayan yake shekara goma yana halifanci to ne ya suka bari bayan sun ولماذا لم لم يخلف عمر أحد لم يخلف عمر أحد أولاده على الحكم كما فعل علي فلن يسع سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أين الآية ليسع أي ليسع ليسع أي شيء لكتين أنسى يزم خليفة بابا ينسى كما رأيت سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يخلف تنسى سيدنا الحسن ليسع سيدنا عمر بن حكبه كمين الجامعة ya kafa mutane shida mun yi wannan bayanin satin da ya wuce mutum shida ya kafa kwamiti wanda ake ta musu ahli shura sitta ya kafa su ya ce a cikin fitar da shugaba wanda zai zama khalifa bayansa ya nuna ɗansa babban malamin hadisi malam abdullahi dan umar babban malamin zikir sahabbai gabaki ɗaya suna wa abdullahi dan umar idan ana rigima sai na abdullahi dan umar ya sa baki su ta mutu to me yasa bai sa shi ba sannan ba shi kadai bai yana da wasu 'ya'yan. me yasa bai zaro ɗansa ba ɗaya ya ce ya zama khalifa bayansa domin ta malamai ba ka san shugabanci duk mutumin da ya shagalta da karantarwa bai cika san shugabancin duniya ba wannan tarihin musulunci tun malamin da ya shagalta da karantarwa baya shiga gingimin shugabanci yana da almajiran sa yana da littafai da yake rubutawa menene zai tsaya ya yi masa shugabanci a ce an yi kaza an yi kaza yin wancan a ce shi zai tafi an yi rigima kaza da kaza ba zai iya yi ba ko misali sai da Abdullahi bin Umar matsayin sa ke ba malami ne shi a cikin sahabbai ya shagalta da karantar da hadisi da alqur'ani da fiqh to ai sai na Umar yana da wata yaya wanda su ba irin sai na Abdullahi bane to me yasa bai tsakko ya sa shugabanci kuma danginsa yake son su tabbata kaga ashe ba shi neman makansa shugabanci shugabanci ya faɗo kansa ne a matsayin tilas kuma ka'ida idan al'umma ta yi istifaki a musulunci ta ta shugabanci to shaida mai kyau ta maka bai kamata ka karyata zaton al'umma a ka ba kai iya kabbatin ƙoƙarinka wajen zartar da wannan shugabanci wannan shi ya yasa sahabban manzon sama suke karɓar shugabanci haka sayyidina Umar ya zama haka sayyidina Abubakar ya zama khalifa haka sayyidina Usman ya zama haka ba shi kanshi sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya zama khalifa to kaga ashe irin waɗannan miyagun maganganu da yan shi'a suke yaɗawa na ɓata waɗannan bayan Allah maganganu ne da ya wajaba a tuba daga faɗin su wanda yake ɗauke da irin waɗannan miyagun aƙidin yi gaggawar tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala tun yana da dama kafin lokacin da dama za ta zo ta kuce masa lokacin da Allah ba zai tafi tuba ba a lokacin da mutum ya riga ya mutu kenan Allah ka shirya da mu Allah mu da kuma ka kare mana imanin Allah ka ba mu zaman lafiya a cikin kasa. San uwan mu wadanda ake ta kashe su ba su cimma kowa komai ba sha ba kowa komai ba a zamfara

Prophet and man, that's what I'm about. Thank you.